An dai fara fuskantar karancin man fetur a babban birnin tarayyar Najeriya da birane makwabta ne tun ƙarshen makon da ya gabata inda wasu 'yan ƙasar ma suka ɗaura alhakin ga zanga-zangar 'yan SARS. Mazaunin Abuja Malam Abdulkadir ya bayyana yadda ya bi dogon layi da ya fada sakamakon karancin man fetur. Gaskiyar magana ana shan wahala. Ba zan ɓoye miki ba yanzu na je na sha mai. Amma da naje get din na basu dubu ɗaya. Kannan suka buɗe min na shiga na sha mai din. Eh to ni dai abin da na sani kawai na ga ɗari da hamsin da tara. Ni haka na sha gaskiya. Ina ra'ayina ina ganin kamar masu masu na zanga-zanga su suka kawo wannan damuwar tunda ba gwamnati ne ta kara kuɗin mai ba ni da gudanar gwamnati anan ba ta da laifi sai dai abin da zan faɗa daga ƙarshe Allah ta baraka wa ta'ala zauna na ƙasa lafiya wani dan bumburutu mai suna Muhammad Rabi'u ya bayyana ra'ayinsa akan karancin man fetur din abin da zan ce bangaren karancin man da ake fuskanta a garin Abuja ba wai wani abu bane wannan zanga-zangan ne ya kawo mu shi saboda ba hanyar da za a ɗauko mai a shigo mu da shi cikin gari a kawo mu shi mu ma mu ji daɗi mu dan wadata kowa ya samu kuma kin san a wannan time muna cikin wani yanayi na rashin kuɗi kashe-kashen jama'a ko ina zaki ji wannan an kashe wannan an kashe wannan munan da yan gudun hijira ne da ƙauyen mu muka baro muka gudun hijira muka zo Abuja shi yasa nake ƙara kira ga shugaban ƙasa ya tsaya tsab ya duba da kyau ya taimaka ma talakoki kuma ya taimaka ma matasa da aikin yi ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan man azman a unguwar area 11 Aliyu Muhammad ya danganta karancin man da ake fuskanta da haka to mafi yawancin karancin man fetur a Abuja saboda masu zanga-zanga ne saboda sun yi kone-kone a Lagos kuma sun yi wa mutanen rashin mutunci musamman direbobi direbobinmu saboda haka yanzu mafi yawancin direbobinmu suna tsoron su je su dauko kayan a can kuma sannan ga rashin kyan hanya a neja kaga ga koda ma mutanen sun dauko mai kafin su zo za su dan bata lokaci amma dai na sun bidiyo sunan Allah da wannan abin zai wuce gwamnatin tarayya ta ɗauki da kan matakan da ya kamata ta dauka akan wannan abubuwan da suka faru shine kawai mazaunan birnin Abuja dina bin dogayen layuka kafin su samu damar cika tankunan su inda yan bumburutu ke sayar da litan man fetur hudu daga naira dubu daya zuwa dubu daya da dari biyu an dai fara zanga-zangar lumanar 'yan ne a ranar takwas ga watan Oktoba da muke ban kwana da ita lamarin da ya rikide zuwa tarzoma daga bisani har ya kai ga farwa ma'ajiyoyin kayan abinci na gwamnati wanda ake danganta da na COVID-19 da kamfanoni masu zaman kansu da wasu bata gari ke yi a sassan ƙasar daban-daban. Duk ƙoƙarin ji ta bakin kamfanin NNPC da manyan dillalan mai a Najeriya dai ya ci tara. Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.